kwanan nan wani mutum ya kira da babban mutum ne ya ce na ji na ga status ɗinka kana magana akan a yafe ka ja aya ka ce a yafe a yi afuwa ya ce wallahi malam na kasa na kasa yafiya ba don ban yadda da ayar ba ba don ban yadda da hadisin ba amma i was not convinced ya ce shi ban iya jan hankalinsa in gamsar da shi cewa ya yafe wani abin da wani ya mai ba me ya faru ya ce wallahi abokinsa ne amininsa ne ya tarar da shi yana lalata da iyalinsa ya ce iyalin nan nasa suna da 'ya'ya yanzu haka suna jami'a wasu sun yi aure suna da jikoki ya ce kuma ba wai gaya mun aka yi ba kamawa na gani na da idona ya ce malam na wato na kasa gamsuwa da wace aya ko hadisi za a gaya mun iya yafi mutumin nan ya ce wallahi da ba don doka ba da wannan mutumin ni ne ajalinsa a duniya ya ce ba shi ba mai suna irin nasa ma na tsane shi a duniya ya ce kuma ya rasa yadda zai ya rabu da iyalin ga 'ya'ya ga jikoki ga kuma barnar da ya kama kai mai zina ba ta yi ba neman matan mutane bai yi ba yanzu yana daga cikin bala'in da yake damun wannan al'umma wallahi da abin da aka sani shine zina da yara mata ƙanana yanzu neman matan aure babban mutum da yake da sifa ta girma da matsayi za ka ga an kama shi yana neman matan mutane matan aure ku ji tsoron Allah ku tuba zuwa ga Allah yau matan bahaushe ba fulatani wai suna da wani abu wai boyfriend matar aure shekara arba'in hamsin sittin tana gidan mijinta amma wai tana da boyfriend me boyfriend what is boyfriend yaro suke samu matashi suna ɗauke kewa da shi shi boyfriend shi biyansa ake yi ya zo ya barnan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil akwai waɗanda suke amfani da abokantaka aboki ya zo yana neman matan abokinsa makoci yana neman matar makocinsa ko kuma matar aboki tana neman abokin mijinta an yi reversing case din mata su nemi namiji ta nemi abokin mijinta jama'a ko kun san cewa lalacewar mu ta kai ga yau matar aure tana neman ɗan kishiyarta ba ku gane karatun ba uwa da kishiyarta da ɗanta matashi saurayi uban yaron stepmother ya yi aure ya kawo yarinya matashiya ya hada ta da 'ya'yansa maza da uwarsu amma an samu matar alhaji tana soyayya da ɗan mijinta Allah ya isa muni ya isa ƙazantar ta isa ba wai soyayya kaɗai ba fasha alfasha zina ya yadda ya banta da ita ta yadda ta banta da shi wannan ta sa wasu ba su barin manyan 'ya'yansu suna alaƙa da ƙananan matansu duk da cewa uwarsu ce saboda fasad da nan kuma nake jan hankalin mutane duk wanda ya tara shekaru girma ya kama shi zai je ya ƙara aure yana da manyan 'ya'ya maza ya yi abu ɗayan uku ko biyu ko dai ya haƙura da auro yarinya budurwa ƙarama duk da yana da hakki a shari'a ya yi saboda fitina yana da 'ya'ya da za su iya auren wannan yarinyar ko ya haƙura ya nemi tukub-tukub dattijiya irinsa in bai yi haka ba to ya raba musu gida kada ya haɗa ƙaramar matarsa da manyan 'ya'yansa a gida guda suna zurubtu ko da ku da uwarsu a gidan ko kuma ya sa ido sosai ya lura sosai ta ɓangaren 'ya'yan da kuma ta ɓangaren matar da ya aura kullum mata suna gaya wa mazajensu cewa alaji ba girman ka bane ka je ka auri yarinya karama a shekaru irin naka saboda muna da yara muna da kaza abinda mu maza muke fassarawa zafin kishi ne amma yana da mafasid yana da illoli ba cewa aka yi haram ba ne amma akan ƙin halal don kunya to yanzu abin da ke faruwa kenan ku ji tsoron Allah ku tsare dangantakanku akwai abin bakin ciki kwarai da gaske ɗanka ya yi wa ka ciki ba zan iya bayanin nasabar ba ba zan iya cewa yaya wannan ɗa yake ba wani ya ce ai ba laifi ai ba wani abu ne rayuwa ce rayuwa ce amma akwai kunya yana daga cin munin zina a ƙasar nan an samu mutumin da yake dattijo tsofai-tsofai da shi yana neman matar ɗansa ba ma nema ba an ma kama su ba ma kamawa ba ɗan ya kama uban da shi. ya ce yanzu baba yanzu baba rashin mutuncin da za ka yi min kenan ji wannan kalmar yanzu abin da za ka yi min kenan ya juya ya ce da shi Allah ya isa har abada ka daina gani na ya ɗauki takarda ya ba wa matar ya ce tafi gidan ubanki shi kuma ya ce ni da kai mu haɗu sai dai yana kiyama ana gittawa mu haɗu ya ce na shiga duniya tafiyar da yake nan me laifi ya kama ubansa yana neman matarsa ta aure shi kuma me faru a gida guda ne aka haɗa su da haka yaron yana yawan tafiye-tafiye kawai sai uban yake tsallakawa ya bar matarsa ya bar uwar yaron kenan ya je yana neman me matar ɗansa irin waɗannan maganganu ba su da daɗin ji amma ba yadda za mu yi zamani ne ya kawo lalacewa ta kai ga dole ne mu yi wa al'ummar mu fada akan wannan muguwar ƙazanta da ake aikatawa